Masu kutse kan yanar gizo 'yan ƙasar Rasha sun kwashe mutane kusan miliyan 33 inkiya wato username da mabuɗin password ɗinsu na shiga shafin sadarwa na Twitter sun kuma yi baje kolinsu akan yanar gizo. An gano sata bayanan ne bayan da aka yi wa shugaban Facebook Mark Zuckerberg kutse a shafinsa na Twitter. Ita ma shahararren mawaƙiyar nan Katy Perry an yi wa nata shafin kutse sai dai kuma kamfanin twitter ya musanta cewar an yi wa rumbun ajiye bayanansa kutse amma kuma ana dubawa a gani ko akwai wata kofa da aka shiga aka samo bayanan miliyoyin bayanan da aka saka a yanar gizo domin sayarwa ana tunanin sun fito ne daga masu kutsen da suka balla shafin myspace da linkedin a cikin bayanan kuwa akwai waɗanda aka sace tun shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya. Mutane da yawa na amfani da mambuɗin password ɗinsu a duk shafinansu na yanar gizo ba tare da suna canzawa ba, amma hakan zai iya taimakawa a yi musu kutse cikin sauƙi. An gano cewa cikin makon da ya gabata an yi wa fitattun mutane kutse akan shafinsu.